Tambaya ta bakwai, waɗanne ne bukukuwan idi na musulmai? Amsa, idin ƙaramar sallah da kuma idin babbar sallah, kamar yadda ya zo a cikin hadisin Anas, ya ce, Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya gabato Madina, alhali su suna da kwanaki biyu da suke wasa a cikinsu. Sai ya ce, waɗanne kwanaki biyu ne waɗannan? Sai suka ce, mun kasance muna wasa a cikinsu ne a lokacin jahiliya sai manzon Allah ya da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce lallai Allah hakika ya canza muku su da waɗanda suka fi su alheri su ne ranar babbar sallah da kuma ranar karamar sallah Abu audi ne ya ruwaito shi dukkan wasu bukukuwan idin da ba su ba to su suna daga cikin bid'o'i